lokacin insha Allah a zahar sha biyu da minti ishirin da biyar la'asar ƙarfe hudu saura minti sha ɗaya ƙarfe hudu saura minti sha tara yana raguwa kenan kaɗan kaɗan ah, magariba kuma ƙarfe shida da minti goma sha takwas minti ɗaya ya ƙaru isha'i karfe 7 da minti 28 alfijir kuma karfe 5 da minti 11 fitowa rana kuma karfe 6 da minti 21 jiya mun yi magana akan abin da ya shafi wato biyayya ga iyaye ko? yau kuma za mu yi magana kan kishiyarta kishiyarta ita ce wato uququl walidain budurcewa iyaye Allah ya kiyaye mu amin to alhamdulillah shi dai budurcewa iyaye yana daga cikin wato manyan zunubai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da wato yi wa Allah tarayya a hadisin da wato yake cewa ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir shi in ba ku labari mana gabe da manya-manyan kaba'irai na zunubi sabai suka ce eh ka gaya mana ya rasulullah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ishraku billah yi wa Allah tarayya sai ya ce wa uku kulwalidain da kuma wato cewa iyaye kaga wa iyaye girmansa sa yayi yawa kamar da wajen biyayya ga iyaye Allah madaukaki ya ambaci ta shi wajen bauta sai ya ce iyaye biyu a kyautata masu da nan kuma wajen yi wa Allah tarayya sai ya kawo wato butucewa iyaye don a nuna mana munin wannan ɗabi'a shi mutumin da yake li walidai mai butucewa iyayensa ya ki musu biyayya mai saba musu yana gitta kansa ne ga fushin Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah fi ridal walidain yaddar Allah na cikin yardan iyaye wa sakhtullahi fi sakhtil walidain fushin Allah kuma na cikin fishin iyaye in iyaye sun yi ma fishi, to Allah ma zai maka fishi saboda fishin iyaye sai dai in sun yi fishin ne akan abin da shari'a ba ta ce a yi ba kai ne kana kan daidai suka yi fishi, to wannan Allah ba zai dubi fushin su ba sannan mutumin da yake saba wa iyayensa yana gaggautawa kansa azaba a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu dhunubi yu'akhkhiru Allah minha ma sha'a ila mil qiyamah dukkan zunubai da ake aikatawa Allah yakan jinkirta abin da ya ga daman jinkirtawa har zuwa tashin kiyama illa al-baghya wal uquq banda wato zalunci da kuma butulcewa iyaye uququl walidai aw qati'at rahim ko kuma yanke zumunci yu'ajjalu li sahiba fi dunya qabla al-maut za a gaggauta wa mutum ukubatun anan duniya kafin mai mutu zai gani daga cikin sharrin wato butulcewa iyaye wanda yake saba iyayensa ya gana gitta kansa ga ansa addu'a da iyaye za su yi kamar yadda wanda yake biyayya shi ma za su yi masa addu'a an sun yi Allah zai ansa to haka kuma iyaye da ɗansu ko ‘ya'yansu suke butulce musu idan suka yi addu'a Allah yana ansawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin abi huraira salatu da'awatil mustajabatun la shakka fihin addu'o'in nan guda uku abin ansawa ne babu shakku ciki da'watul madlum addu'ar wanda aka zalunta wa da’awatul musafir da addu'ar mutum matafiyi wa da’awatul walidi ala waladihi da kuma addu'ar da iyaye za su yi akan 'ya'yansu yaro ya yi abu mara kyau a ce masa Allah ya tsine masa ko a ce masa shi dai ba zai ga alkhairi ba gashi nan dai wasu kalmomi da iyaye suke amfani mun sha faɗin misali a nan iyayen da suka yi wa 'ya'yansu addu'a na shari'a abin ya kama su na ƙarshe da na zan na faɗa shine gatumar da ta yi addu'a Allah ya kashe 'ya'yanta tana da 'ya'ya hudu ta yi addu'a Allah ya kashe su kuma Allah ya kashe su sai kullum da safe tana zuwa kabarinsu sai ta zauna har yamma sannan ta dawo gida mm. wannan kuma ba zai amfane ta a wajen Allah da komai ba tunda har ta yi addu'a aka kashe su to wannan yana daga cikin wato hatsari na butulcewa iyaye wanda yake butulcewa iyayensa Allah ba zai dube shi ba dan tashin kiyama kuma za a haramta masa shiga aljanna hadisin da wato ibnu umar ya rawaito wanda imamun nasa'i ya kawo wanda al albani ya nuna hadisin yana da inganci yace wato wasu mutane guda uku la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyama Allah ba zai dube su baran tashin kiyama da ganin sa na tausayawa bayansa al'aqu walidayhi wanda yake butulcewa iyayensa wal al mutarajjila mace mai kaman wato kwaikwayon maza wadda yuth da kuma wanda ba yi da kishi kaga wayannan ba sa shiga aljanna wato ran tashin kiyama Allah ba zai gansu ba Ya wa thalathatun la yadkhuluna aljanna uku ba za su shiga aljanna ba aqul walidayhi da kuma wanda yake buta cewa iyayensa wa mudminul khamri da kuma wanda ya dawoma cikin shan giya kullum wal mannanu bima ata wanda yake gorin abin da ya bayar yayi alkhairi yana gorantawa yana daga cikin nau'ukan wato uh, bata cewa iyaye malamai suna bayani cewa menene shi cewa iyaye ne suka ce kullum ma ya ta'azza wa ya ta'allam bi sababihi alwalidan nafsiyan aw badaniyan saghiran kana aw kabiran fa huwa min huquq alwalidain duk wani abin da wato za su cutu ko za su ji zafin shi a ransu ne za su ji zafin shi a jikinsu ne za su ji zafin shi saboda butulcewan wannan abin karami ne ko babba to yana cikin butulcewa iyaye in abin nan kai ne ya kamata ka yi sai ba ka yi ba sun baka umarni ka yi ba ka yi ba to in su za su yi za su jikkata kaga badani na jiki kenan mm. ko kuma a ce maka kar ka yi ka yi ko a ce ka yi ba ka yi ba su ji zafin abin a ransu ko ka je ka taɓa kayan wani a zo a yi ta faɗa ko a je 'yan sanda a je kotu a je menene sai ka ga iyaye suna jin zafin wannan abin a ransu kullum ana kai kawo mm. a kwanakin baya mun ji ma wanda ɗansa ya yi wani laifin ya je zai yi belin ɗinsa a wajen 'yan sanda ba a bashi ba ya zo ya zauna kawai sai ya mutu a wajen to kaga wato zuciyarsa ce ta buga saboda irin zafin abin da ya ji waye sanadi dan da ya aikata wannan aikin Sani daga cikin ire-iren butucewa iyaye shatumul walidain wato zagin su mutum ya zagi iyayensa wannan abu ne wanda yake yaɗe cikin wato al'umma musamman shabab matasa mutum yana ganin zagin iyayen wani ba a komai ba ne ko nashi din ma ba komai ba ne ya zo zai zauna yana cikin abokanansa zai ambaci iyayensa ya ce ba su yi kaza ba su yi kaza su ba su waye ba wallahi su dinnan gida da wani su wannan illiterate ne waye waye ga sunan dai mutum zai faɗa akan iyayensa ko kuma kamar yadda hadisi ya faɗa mutum ya zo ya zagi iyayen wani sai wannan dalilin sai shi wancan da ka zagi iyayensa shi mai zagi naka to kaga kai da ka fara shi kai ne mai laifi kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam ya nuna yana daga cikin manyan kaba'ira an yashtuma rajul walidai mutum ya zagi iyayensa sabu suka ce ya mutum zai zagi iyayensa sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce subu rajul abar rajul fa yusubbu aba wa yusubbu umma wato mutum ya zagi wato uban wani sai wancan ɗin ya zagi ubansa shi ko ya zagi uwarsa kaga shi ya jawo sannan kuma ƙin bin umarninsu idan suka ce yi kaza ka ƙi su aike ka ka ƙi zuwa da kuma ɓata fuska a gabansu ko kuma wato ka nuna ka yi baka gamsu ba kana nuna a aikace ko suna magana kana tashi kana tafiya tun ba su gama maganar ba da makamantansu da kuma adamul isra'ili hadithihima in suna magana ka ki sauraron su suna maka magana ka juya ka tafi ko suna maka magana ka kuma kani ka cire waya kana magana maimakon ka cewa mai wayan ya hakura kana tare da iyayenka in ka fita za ka yi magana sai ka ga mutum ya katsewa iyayensa magana sai wai shi yana karban waya wannan yana daga cikin cewa iyaye ne sannan kuma kiran uba ko uwa da sunansa mujarrad wato shine mutum sunan babansa wane maimakon ya ce baba ko baba wane sai kira babansa da suna wane ka zau kamar yadda ya ji wani yana kira shi mai zo yana kiran babansa wannan rashin ladabi ne kuma daga saba iyaye ne dubi ibrahim alaihi yana magana da babansa yana so ya abaci ya abaci Yusuf ma da yake magana iz qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba kaga ya kira shi da ya abati bai ce masa ya Yaqub ba Ibrahim bai kira babansa ya ce ya Azara ba gara Yusuf zaka ce babansa shi ma annabi ne amma mm. Ibrahim alaihi salam mahaifinsa mujrimi ne mm. Eh? Mm. bai ya son Allah da manzo amma me zai faru Ibrahim yana kiransa ya abaci ya abaci har da uban ya ce in bai daina ba zai jefe shi sai ce salamun alaik Amince shi tabbata a gare ka mm. sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya sannan kuma da in za ku yi tafiya mutum ya wuce gaban mahaifinsa mahaifin ne yake bin sa a baya wai shi wayayye ne wannan ma yana daga cikin rashin da'a sai dai idan uban ya tsufa ko shine ya ce ka wuce gaba mu tafi ko shi ya manyanta ba wai gane wani wuri ko zazzaba wani rami wani menene kai ne zaka dan nuna masa wannan ba komai hakan nan wal julusi qablahu da zama kafin sa kun fita da mahaifinka mai kun ka jira ya zauna ko ta marka ka jira ta zauna kana zuwa waje sai ka fara zama sannan shi sa zauna daga baya sannan daga cikin buti cewa iyaye akwai ibka'ul walidaini wa tahzinihima fil qawli wal amal wato sa iyaye kuka ko sa su bakin ciki a faɗin magana ko a aikin kamar ɗazu da muka ce mutum ya yi laifi a je wajen hukuma iyaye suna zuwa suna wahala to hakan nan a sa su kuka mutum ya yi wani laifin da ko dai a yi musu laifin da su za su ji haushi su yi kuka ko kuma a kaje ka yi wa wani laifi wanda kuma an ɗaga maganan ma wajen su za a kawo wani ya kai ga in an kama sunan 'ya'yan shi ma sai ka ji zuciyarsa na bugawa na tsinkewa me yasa saboda ɗan nan ko ‘yan nan ba sa zuwa da alkhairi gida duk lokacin da aka ambace su sun aikata wani sharri ne to wannan duka yana daga cikin nau'uka na butulcewa iyaye sannan kuma shagaltuwa daga iyaye da rashin kula da su wajen hidima mutum ya nuna cewa shi yana da aiki da yawa ba ruwan shi da iyayensa baya musu wata hidima ko na ya kawo musu abinci ne ko ya saya musu abin da suke so ne ko ya wanke musu kaya ne ko ya kai a wanke ne duk dai wani abin da suke bukata ko kai wajen magani ne shi dai ba ruwan shi kawai in ya zo ya tsaya ya wuce ya tafi ba tare da kula da su ba ba tare da musu hidima ba in kuma shi ba zai iya musu hidima ba ya kawo wanda ko wacce za su yi masa hidima yana biya kamar shi yana kan wani aiki ne mm. wanda ba zai bar wajen ba ko yana wani gari ne ko wani abu haka to sai ya kawo mai aiki in gyatuma ce sai a kawo wata mata da za ta dinga mata hidima ta yi mata girki ta yi mata wanki da shara ita gyatuma tana zaune mm. to anan ka hutar da ita in ma mahaifi ne haka shi ma a neman masa wanda in zai je wuri ne a samu direban da zai dinga tuka shi akwai mota Eh? ko zai je wasu wurare a tuka shi ko in ya tsufa ta kai tsufa a samu wanda zai ɗaga shi ya ajiye shi da sauransu wannan duka abu ne wanda ake nema a wajen 'ya'ya su yi don yi wa iyayensu biyayya daga cikin nau'ukan butul cewa iyaye akwai rafin sauti alaihima wato daga murya a kansu kana magana da su ka yi magana wahfid da kuma haddulli min rahma وكن لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة ya zamanto kana magana da su magana ta karamci mai daraja kuma za ka zauna ko ka tashi ka tattara sassaninka in za ka shiga wajen su karka dinga zuwa kana takama guya guya haka a ka natsu yayin da ka zo wajen su ka tattara sassaninka ka zauna zaman almajiri gaban malaminsa domin iyaye su ma malamai ne gare ka don su suka haife ka suka koya maka abubuwa ka zo ka samu wannan matsayin sannan kuma wato mutum ya tantance wani irin abinci zai gabatar musu idan ya kawo ya gabatar wa gyatuma, in suna daban-daban ne in kuma wuri ɗaya ne ya gabatar musu gaba ɗaya kuma tare da tantance irin abin da suke so ba kawai abinci ne za a dinga kawo musu suna so ko basa so ba a ya zama suna son wannan abincin zai iya tambayan su ma yau me kuke so a dafa ko kuma abin dama ka sani in ka je sai ka so abin da suka sani wannan shi amma kar a bar su da abincin da su in sun ci dole ne suka ci wannan ba daidai ba ne wani daga cikin asbab ɗin da suke kawo da yawa daga cikin abubuwa na butulcewa iyaye yana daga ciki wato rashin sanin amfanin biyayya ga iyaye din, da kuma hatsarin butulcewa idan mutum ya san daga cin amfanin biyayya ga iyaye in ya san cewa lalle biyayyan nan za ta jawo masa yardar Allah da albarka da alkhairi na duniya da lahira da ba zai bari ba sannan kuma zai zama sababi na ansa addu'arsa to mutum idan bai san wayannan abubuwan ba sai kaga ya afkata ya aika wato kansa cikin inda ba za a yaba karshen ba saboda haka wani lokacin kuma daga abin da yake kawo cewa iyaye wato muna na tarbiyya yayin da mutum ya, ya sake wa ‘ya'yansa ba karatu kirki ba su abota da su sun zamanto ‘ya'yan fina-finai da series na dramas a nan sai ka ga abin da ba a so zai faru saboda a cikin fim ɗin za a nuna wasu abubuwa na butulcewa iyaye ko wani abu na zalunci ko wani na ta'addanci sai ka ga yaro yana bi yana tsinta ya tsinta ya tsinta a shekarun baya hata a turai din yara ana suna ganin katun din nan sai suna zuwa suna aikata a katun kuma za a ga an harbe mutum da bindiga ya tashi wani mota ta taka shi ya tashi to sai turawa a cikinsu sai irin wannan din ya zo fara faruwa akwai yaron da ya ɗauki ɗan uwansa kaninsa ya je aje shi akan layin jirgi ya kwantar da shi jirgi ya zo ya raba shi biyu yana jira ya tashi akwai wanda ya ɗauki bindiga ya harba yana jira ya tashi to ƙarshe ma sai aka yi shela cewa duk irin bindigogin da ake da su ɗin nan na wasa-wasa don an ɗauka na wasa ne ashe na gaske ne to kar a bar yara suna zuwa kusa da su to muna na tarbiyya zai jawa wanda ya yi tarbiyyan wannan mummuna sakamako sannan kuma daga cikin dalilin da zai sa ‘ya'ya su buta cewa iyaye su iyayen kansu sun buta cewa nasu iyayen wato iya kenan hmm. wannan kan iya da yawa suna faruwa ya faru ga wani mutum wato shi mai gida ne yana da iya wato uba wanda ya girma a cikin yau da gobe matarsa ta nuna cewa wato ba ta jin zama da baban saboda haka a aje shi a wani kofa wani ɗaki kusa da waje ana kawo masa abinci a plastic plastic shine mm. kwanon roba mm, mm. yayin da uban nan ya zo ya rasu to shi kenan sai wannan ɗan bai ankara ba da yake ya sake matarsa ta waina shi har ya fitar da mahaifinsa kusa da waje. Sai yayin da ya zo ya shiga wajen da baban yake zama da yaronsa ƙarami, sai yaro ƙaramin nan ya je ɗauki wato wannan plastic da suke zuba abinci. Hmm. Da ana zuba masa abinci a kula mai kyau, wai kulan maza a bata sai aka nemi roba, kasan roba hmm. kayan ƙazamai ne. Hmm. ko an zuba miya da wane ne ya bushe, in an goge shi kenan ba sai an wanke ba to ana sa masa abinci a roba to kenan yayin da suka zo shi da mahaifinsa din bayan baban ya mutu suka shiga ɗakin sai yaron ya je ɗauki wannan plastic roba mm-hmm. na cin abinci din mm. baban yake tambayarsa me za ka yi da wannan ka jefar sai ce a zan kiyaye saboda in sa maka abinci idan ka tsufa a lokacin nan mutumin nan sai ya faɗa kan gado ta bayansa mm. sai ya kama tunani ashe akwai abin da ke jiransa dama baban ɗakinsa yana ciki ne hmm. su ga sunan a tsakiya sai kuma kofan direba a waje hmm. sai matar irin kaga tsoho wani lokaci zai wuce hmm. in ya ga wani abin da ba daidai ba ko ya yi magana to sai ta ce baban nan ya matsa mata ya kamata a kai shi can wajen gadi din waje to aka kawo shi nan ba wani tsafta ga irin yadda yake ana tura masa abinci yana ci to da ya mutu shine abin nan ya faru sai gashi yaro ya za ɗauki wannan roba yace zan kiyaye shi in ka tsufa zan zama maka abinci kenan ya gane abin da ya yi dinnan yana jiransa sakamako daga aiki wannan yana daga cikin dalilai na ‘ya'ya su buta cewa iyaye daga cikin abin da yake sa ‘ya'ya su buta cewa iyaye akwai at-tafriqa bainal awlad wato nuna bambanci tsakanin ‘ya'ya wannan shine babba yana ɗaukan ɗawainiyar gida a yake shi nan nan amma kuma sai a zo a fifita wani ƙarami a kansa sai ka shi ƙaramin nan yana tinkaho to shi wannan babban sai ka ga ya ji haushi ya ƙi maka biyayya me yasa don kai ma ba kai musu adalci ba sannan kuma wato mace wacce take ba saliha ba idan mutum ya rasa mace ta gari kuma yana iya faruwa don za ta ɓata wa ‘ya'yanka tarbiyya. Sannan kuma daga cikin wani lokaci rashin kulawa su cikakke daga iyaye, wato za ka ga wani yaron zai buta cewa iyayensa don sun kasa biya masa kuɗin makaranta. Da ko uba ya sa shi makaranta yana karatu, amma a yau da kullum uba ya zo ya rasa abin da zai biya, wata annoba ta faru, irin ambaliya ne gobara ne waye ne an sace ne uba ya zama ba da abu ba zai iya ya ci gaba da biyan kuɗin makarantar ɗan ba ɗa kuma ya fara tafiya har ya je part 2 ko 3 to sai ka ga anan ya zo zai butulcewa uban cewa wai me yasa bai yi masa haka ba tare da wannan ba laifin uban ba ne, kaddara ce ta faɗa. idan kai kana da halin da zaka iya ka nema wa kanka wani abu ka ci gaba da karatunka sai kai amma ba daidai ba ne da ya nuna butulcewa ma iyaye don wani abu da suka kasa wanda ba ganganci ba ne. To Allah muke roƙa ya datar da mu, da biyayya ga iyaye, ya kuma gafarta mana abin da muka yi na kurakurai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Allah sa kuma alheri. Masu an suwa shirin Ramadan Mubarak, yanzu dama ta samu ku abubuwa ku yi tambaya a lambobin namu su ne sifiri takwas sifiri, biyu hudu tara sifiri bakwai biyu tara akwai sifili tara sifili uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara akwai sifili bakwai sifili takwas shida bakwai shida bakwai bakwai sifili hudu akwai sifili tara ɗaya shida biyar biyu takwas biyu biyar hudu sifili na asalamu alaikum bismillah lafiya wani Allah ina tambaya ne a matsayin kan shugaba a addinin musulunci. Eh? Na ta ji matan shi sun cuta ko aka a lokaci ɗaya. Sorry. Kuma daga baya sun zo sun zanna. Ya matsayin saki uku a musulunci kuma daga baya sun zo sun zanna. haka ne eh ki hakuri ki hakuri na dakatar da ansa tambayan sake uku to kina da wani ki samu wani malami in sai na gabciya ya zo ki tambaya ni in bana bana sa baki na ga ana wasa da addini ne kuma bani da hakuri Shi ne na yafe wa kaina ansa tambayan sake uku na'am na yi hakuri da wannan ladan na'am assalamu alaikum wa alaikum salam ya ibada alhamdulillah barka da ya ramadan garin da tambaya ne mata ta ce eh, ramadan da ya wuce ta najeriya zo ta yi musu ba samu ta abinci wani wasu nau'ika da azumin ba to ina son gane biyan da wasu suna cewa ciyarwa da za azumin yi azumi ba da makamanci na samun bayani me yasa ta ajiye lokacin tana da ciki ciki a girma ta abin yana ba da wahala shi ne suka ajiye azumin alamar jinya kenan ko alamar jinya kenan ba ta da ba ta iya ta yi ba ta eh. saurara amin assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah ina marhaba na ba da ina da tambayar malam to bismillah suna kona itace jin ka bismillah Allah makalla nake yanzu zan iya duka zakan ku da kai in ba da shi ne tambaya ta ta kadan saurara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. Lafiya kalau. السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله ايه بسم الله بسم الله kursi lazim no ngilaro tawassul dio ala ngodo no ala ne ron le faccio mm na yeah, number يونغلا ماشي خلاص ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ana a salatu tana shan kunu ana a salatu tana shan kunu eh, eh kika mata magana ta ajiye a cikin lokaci yayi tace ba za ta yi. ba ta ba ku barci aminci ba zana zana sha tukun aka fara kiran sallah ana kiran sallah da Allah za a bugo a yi kokari a nisaci rediyo tun ga yanzu haka maganar nata bai gan fitowa ba da za a yi haƙuri Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ina kwano. Lafiya kalau. ina da tambaya na wala tambayar nawa sai da idan zai kwanta ne. Dokon nan na kuma zai abin nan. Tambaya ne ku yi tambaya kawai. Mala ya ce ku yi tambayan kawai.

in ba abu ma ba zai ko abin ya ko na wani sai ya To, ina zuwa, ina zuwa, kina ji? Ina alwalinki? Kun je wajen shi kun zauna kun yi magana? A zuwa zaki da ke da shi ku zauna, yi magana da alwalin ku je ku zauna ko da wani ma a ƙara sai ke ma ki faɗa shi ma ya faɗa a gane a ina ne kuskuren yake don a gyara ki gwada wannan ɗin insha Allah barakallah eh ba komai insha Allah in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum insha Allah Allah ya ba ku lafiya Salamu alaikum. Bismillah. Na'am. Matsayin family planning? Wata ta tabaya matsayin family planning za ta yi mijinta ya yake. Me yasa za a yi? Eh? Ta tafi a karɓar kallon. Ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. Mana tambayar na shi ne ya haraka a cikin sallar sai an zama kafin a yi sallar asuba ake yin shi ne ko bayan an kira sallar asuba. Kuma idan aka yi idan za a yi ana kada kabbara ne. Kuma bayan an Ban gane ba, ban gane ba. An Malam tambaya. Ana tada kabbara me kike nufi da tada kabbara? Ah, okay. Assalamu alaikum. Merhaba, merhaba. Merhaba. Tamam, kolaydı. Malum mu? Hmm. دي مين السلام عليكم وعليكم السلام أنا اللي السلام عليكم السلام وعليكم السلام بسم الله أراوك اليوم نعم بارك الله آمين ايوه على نيرون اللي باسرة بارك الله ما شاء الله آمين مرحبا لا آمين السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله السلام لا ما دعينا لتنبيل أنا الشيني با مم. السلام عليكم وعليكم السلام أنا جيكي با بسم الله cewa Ramadan da ya gabata iyalinsa ba ta yi azumi ba saboda tana da juna akwai mm. laulayi mm. shi yasa ba ta yi ba. Eh, ai bayan Ramadana da ta haihu ta ɗan samu ƙarfinta sai ta rama. Mm. Ko tana cikin shayarwa za ta iya ɗaukar ranaku ɗaya biyu ta rama, ɗaya ɗaya ta rama haka za ta ta zo ta ƙara sarama Kuma ba zai yi ta rama tana shayarwa ba sai ta bar ramawan lokacin da ta yaye sai ta yi azumin kafin ta yi wani cikin eh, wannan kuma tana tambaya masu kona gawayi suna mm. aje azumi wannan ba daidai ba ne mutum ko zai je saran itace ko saran dutse ko wanne ne wahalan aiki ba zai sa aje azumi ba sai dai in an je ana da azumin ana aikin in mutum ya tagayyara ba zai iya kai ba wannan zai aje amma nawa mutane suna suna aikin wahala kuma suna azumi hmm. masu dakon buhu masu diban yashi masu aikin ginin bulo ga sunan duk suna azumi mutum ba zai ce zai aje sai dai in tafiya ce ta kai tafiyan da za a yi kasaro za a aje hmm. azumi hmm. to za a aje azumi saboda tafiyan ne amma a haka kana gari don wahalan aiki ba za ka aje azumi ba za ka tashi da azumin kana fara aikin a cikin tafiya ka ga cewa eh ba za ka iya kaiwa ba mm. to anan ya zama ilarura kenan za ka ajiye sai ka kirga cikin azumin da za ka rama wannan shi ne sannan kuma mai cewa zakar da kai za iya zai iya baiwa yarsa mm. eh to in yarka tana gidan mijinta ne tana zaman kanta hakkin tana kan mijinta kuma ita ta ta cancanta a bata saboda bukata za ka iya bata amma yarka a gida in tana gida kai ne ma za ka cire mata mm. na'am sai kuma wacce take cewa makociyarta haka ta daina mata magana mm. an yi an yi an bi magana sai abu ya katse duk wanda ya daina maka magana ɗayan biyu ne ko dai ka tambaye shi me ya faru in kuma ka san shi irin masu fishi fishin nan ne mm. kawai ya tafi da rashin maganarsa amma duk lokacin da ka gan shi za ka yi mar sallama in kuka haɗu ki mata sallama in ta ansa yi da Allah in bata ansa ba kanta mm. amma wanda irin baka yi tsammanin zai daina maka magana ba kuna zaman lafiya ya zo ya daina magana kana iya tambayansa wane ne lafiya ka wannan ka ki min magana ko wani abu ne ya faru sai ka ji a ai kai mun laifi kaza a ko kuma wani ne ya kawo gulma mm. ai an ce ka ce kaza a kaina don muna da irin wannan da yawa to kaga anan sai a tabbatar da wato ina gaskiya lamarin yake sai a koma a gyara bai halatta musulmai biyu su kaurace wa junansu har su kai kwana uku ba sa magana wannan ya juya baya wannan ya juya baya annabi ya ce alayhi salatu wassalam mafi alkhairin su shine wanda ya fara sallama wannan kuma tana shan kunu ana salatu mm. eh to idan ta fara shan kunu tana sha ne za ka fara kiran sallah za ta iya ta karasa amma ba ta fara sha ba ta an zo lokaci an fara kiran sallah sannan tukun in ɗauka in sha wannan ganganci ne mm. in ta sha bayan an fara din za ta rama amma in tana sha tukun lokacin fitowar alfijir din yayi mm. tana iya ta ci gaba sai ta katse amma kar ta ce kuma ta ɗora kunu bari ta ɗora wani abu kuma mm. wanda ake sha din shine aka ce a ci gaba a ɗaga wadda take tambaya kan family planning family planning magana ce mai fadi kayyade iyali ko hmm. a ce yanzu 'ya'yan da aka samu mun haifi biyu ya isa uku ya isa hudu ya isa wannan planning ne hmm. kuma abin eh, a sa distance hmm. tsakanin wato a sa rasha tsakanin haihuwa da haihuwa wannan shi nau'i na planning din kowanne dai idan za za a yi shi ne saboda wata maslaha da addini ya ba da dama kasancewar matar misali ko dai tana samun eh, jinya mm. mai tsanani lokacin da tana da juna tana wahala in ta yi ciki mm. wasu mata suna haka ko kuma tana haihuwa akai-akai mm. ta haihu wannan bata yaye ba wani cikin ya zauna ko wata ma in ta haihu da wata shida ma wani cikin ya shiga to in irin wannan ne babu laifi za a iya sa rata idan aka haifi wannan to a ɗan sa rata eh, har lokacin da za a zo a yaye wannan da yake sha ɗin sannan a samu wani junan to a nan yaron ya samu isasshen ah, shayarwa da kulawa sai kuma ita ma ta samu sauki na kar mm. abun ya yi mata yawa mm. ga jariri ga na ciki tana fama da su ah. wannan zai yi amma ƙayyadewa na cewa a'a eh, albashi na ba yawa ko wani abu ni ba da jari da yawa ko wani abu bari in kayyade yara biyu sun isa uku sun isa su wannan ma in ka ba su ilimi waye waye wannan din ba tsarin da addini ya karantar ba addini ya haramta a planning saboda tsoron talauci hmm. ko talaucin kanka ko talaucin su wannan arzikin ku daga Allah ne Allah ya nahnu rizqukum wa iyyahum a dai ayar nahnu rizqukum wa iyyakum hmm. kan ka ji tsoron talauci nasu nema a'a ni din ai zan kiyan kula da kaina amma yaran ne ba zan yi ba kai ma kanka ba kai kake rikewa ba hmm. Allah ne ke rike ka numfashinka a hannun Allah ne arzikinka a hannun Allah ne su ma nasu a hannun Allah ne amma idan akwai matsala to a yi kayyade din ba laifi ba ne wallahu alam ko kuma likito suka ba da shawara kin haifi ɗaya biyu uku kina da eh, abin clemzia mm. yana bugun ki ko kina da ciwon shuga ko hawan jini da zai damu sai a ce eh, eh wannan haihuwan ya isa haka isa mm. shawaran likitoci ko kuma duk haihuwa ana cs ne sai mm. ka ce in kin haifi uku ko hudu ya isa wannan shawara ne na kwararru fasalu ahla dhikri in kuntum la mm-hmm. wallahu ala sai kuma mai taiwa rakatai alfajiri din nan eh, akwai ta da ikama ne babu ta da ikama a rakatai alfajiri mm-hmm. kuma eh, zai yi mutum ya rakatai alfajiri kafin kiran sallah eh, ya dangana ga masallacin anguwanku yanzu muka ce alfijir yana ketowa karfe goma karfe biyar da minti sha ɗaya mm. alfijir ke ketowa to sai kika ga masallaci anguwanku karfe biyar da kwata suke kira ko da ishirin kaga ke kuma kina so ki sallan ki ki wasu mm. wanke wanke ki da mm. sauransu mm. to sai ki karfe biyar da minti sha biyu din nan in ya gota shikenan alfijir ya keto ko ba a kira sallah ba za ki kira kati alfajirin ki in kin huta kuma za ki yi sallar ki ta asbahi ba tare da su kin kula da su ba almuhim dai tabbatar da shigan lokaci ne kamar haka na magariba magariba idan lokaci yayi lokacin da shan ruwa ya ba sai ka jira masallaci ba amma idan masallacin suna kiyaye lokaci to lalle ne a jira su su kira sallah kafin a sha mm. ko kuma mutum baya da agogo bai san yaushe ne ba sai ya mm. kyale musu in suka kira ya yi amfani wannan kuma ta ce tana da laula tana da haka ga nuri wato tana da juna tana yawan samun jinya ta aje azumi wato yana ba ta wahala mm. eto eh idan kika ga cewa ba za ki iya ki kai ba mm. kuma mai shayarwa ko mai juna a mm. gwada iya kaiwa din misali ki tuba su meye ne wanda zai taimaka miki a sahur wanda in kin tashi yin sahur zai za ki iya kai azumi to sai ki ringa amfani da irin wannan din ko abu ruwa ruwa ne ko abu mai ɗumi ne eh? kowanne ki gwada da gwadawa ne ba kawai mu zauna mu ni ba zan iya ba ni kaza yanzu da yawa mutane da suke barin azumi saboda alsa gashi wasu za su zo su fara kuma ka da ikon Allah suna kaiwa dole in kana da azumi kana azumi dole wajen abinci ka canza mm. su me ya kamata ka ji me alsan bayya so ka nisanta to laurayi ma me bayya so kar ki je ki sha ki ci wani abu mai mai wanda yana bukatan eh, ruwa ko wani abu mai yaji da zai dinga damun ki a kirjinki wannan dole a dinga dubawa to ana kiyayewa din insha Allah za a zo uh, mutum zai gwada zai yi azumin zai yi azumin ran da ya ga abin ya tagayyara sai ya bari mm. to haka sai ke ga kin azumi da yawa wannan cewa miji ya rasu gida da aka bari na gado yan uwansa sun zauna a ciki mm. eh to ai musu nasiha idan ba su ji ba sai a hada su da alkali mm. ko limamin anguwa gidan na mamaci ne kamar kwanan baya ma da wata ta yi tambaya miji ya gina gida ya kawo ya ta masa sun zauna a ciki da ya rasu da aka ce gidan gado ne sai yan uwan suke cewa wai a'a gidan wai gyatumar ya sayawa gidan na gyatuman ne mm, suna su mai da shi gado su kenan mm, mm. su su gada kaga wannan zalunci ne saboda haka eh, wannan ma su nemi daga rasuwan mijin shikenan ya zama na haya in ma da suna ciki ne mijin ya rasu to kudin gado ne gidan gado ne ya zama na haya a sa musu kuɗi su biya mm. in ba su iya biya ba su fita tunda magashi kuma kuna buƙatan gidanku a hada da alkali a tabbatar cewa gidan naku ne su fita wani abin za mu ji tsoro ko kunya cewa a kar a raba zumunci to mutumin da ya zo ya taka dokan Allah ina zumunci da shi wannan shi ne a bukatan bayan mara. eh ba ya kare assalamu alaikum lafiya kalau dan gabarin ki kadan daga murya kadan Lafiya kalau bismillah. Malam ina da tambaya ne. Hmm. Sallan magaruba ne. An yi rufu'u na zo na samu. Ana kan za a yi da shi da na jira sai da aka sujjada sannan shi na gura a biyu. Ban gane ba. Sallan magaruba na zo an yi rufu'u ne. Yawwa. Shi ne sai na jira sai da aka dago daga rufu'u aka yi da sai na to na'am yo kiran saurara assalamu kwana malam lafiya ya ga da mu ma tambaya na yi ne sai kuma cikin a sanar wasa hmm. to zan ajiye azumin ne ko zan ɗauka ta Kenan saurara. To mana, Allah ya ƙara lafiya. Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ina kwana mana. Lafiya kalau. Mana ni na shi ne ya hukuncin namijin da ya zafin azumi ya ringa zafin matan Ban ji ba. Ban ji ba. Kina ji mai mata tambayan ki. A hankali. Zafin azumi zai sa ya Na'am, na'am, na'am, na'am. Tambaya na na biyu kuma. Eh. Ina rike da yaran ikiyoyi na ne.

har ɗaya karamin yaron shi ma da an hajiya ku zai fara ɗauka wannan ba tarbiyya ba sai shi ya ce wani a'a ina hada tsakanin shi da 'ya'yan shi ne saboda ya tsane su. Hmm. To yanzu mana ko kuɗi aka ajiye sai an an ɗauka. To. Hmm. To shi kenan ki ɗan saurara. Eh. Hmm. Zan faɗa shi da kuma da tun da zai kai karin kana gaya miki ba. To. Masha Allah. Karfala bismillah. Mm. wato eh, wacce take cewa ta tada ruku'i mm. a sallar maghrib mm. sai ta tsaya sai da aka tashi daga ruku'in tabi to ai kin fadi da kin zo kin tada ruku'i sai kin maki kabbara ki shiga ruku'in to in aka warware kin samu wannan raka'a amma yanzu da kika zo kika tadda su a ruku'i baki shiga ba sai a sajada kika jona su mm. to yanzu wannan raka'ar baki samu ba mm. duk da cewa kin yi sajada tare da su baki mm. samu wannan raka'ar ba in akwai su raguwar rako'in sai ki bi sannan kuma ki cika wannan in kuma rako'in sun kare ne gaba daya wannan na karshe ne kuma baki bi ba to shikenan kin tashi sai ki magariban ki daidai ki raka'an ki biyu fatiha da sura ki tahiyya ki tashi ki ga fatiha ki sallama wacce take cewa ta yi fulani jini yana mata wasa sai ki yi amfani da al'adan ki da kika sani na cewa yaushe ne yake zuwa ko kwana nawa yake yi sai ki ɗauki wani adadin kwanakin a cikin wata in kwanakin suka yi sai ki bar sallah da azumi in azumi ne sannan in kwanakin sun wuce ki ci gaba tun da hmm. wannan maganin da kika sha din shi ya canza miki gudanar hmm. jinin a hmm. lokacin da ya kamata. wanda kuma wanda take cewa wai mijinta yana zagin su da yara da waye dukkan su wai mm. zafin azumi a'a mm. wannan ji dai to Allah ya sa dai bayya shaye shaye ka san idan mutum yana taba wani abu mm. in lokacin da taba abun ya zo bai samu ya taba ba zai canza amma ni ban taba jin mutum haka lafiya kalau yayi sahur wai azumi zai sa shi har yana zage-zage hmm. yana faɗa ban taba ji ba sai yau amma in Allah Allah ya sa baya shaye-shaye to madalla hmm. to sai a yi masa nasiha kar a hmm. gaji a samu ko wani ya yi masa nasiha don wannan faɗan da yake din yana bata ladan azumin sa don a cikin azumi ba a faɗa ba a zagi sai mai kuma eh, halin kamar an aji abubuwa na eh yaro ne eh, eh, wato an aje abu yana ɗaukawa hmm. sai uban da aka yi mar magana sai yana cewa tana so ta haɗa su da 'ya'yan ne ko a shiga tsakanin su to wannan yana daga cikin gurbin da zai zama dalili na ɓata tarbiyyar 'ya'ya hmm, hmm. da yawa wasu iyayen mata suna so su gaya mai gidansu cewa ga ɗansu ko ‘yarsu yana da wani yanayi na mm. ɗabi'a mara kyawu mm. don a shawo kan abin. Maimakon ya zauna ya saurari gyatumar ko wacce take ‘yar tana gabanta ko mm. ɗan yake gabanta. Ya saurara a zamansa namiji mai gida mas'uliya tana kan shi. Sai ka ga zai tunkari abin da faɗa, wai shi yana son ‘ya'yansa bai ya so ya ga laifinsu. Alhali laifinsu riga sun aikata. shi yasa wasu matan sai su ji tsoron faɗa mm. suna ji suna gani ɗaya yana abu ya tana abu sai lokacin da abin ya zo ya ɓaci mm. ba zai gyaru ba sannan tukun a zo ya zo ya ce me yasa ba a gaya mun ba mm. to ai an gaya maka rannan kace ƙarya nake na gaya maka kace ina haɗa ka da 'ya'yanka yarinya tana fita a lokacin da ta ga dama ko in an aike ta tana jima bata dawo ba ita matar tana faɗa gashi gashi kullum tana faɗa hmm. maimakon uba ya zauna ya saurare ta ya kira yar me yake faruwa ne abin da take ba daidai ba ya mata nasiha a cikin lumana a sai ya mata faɗa ni kin kaza kaza kaza to shi gana sai ta yi shiru hmm. ita yarinya kuma an bata dama na hmm. ta ce abin da za ta yi sai lokacin da ta je ta ɗebo ko ciki ko ne ciwon ta ta zo sai zo yana cewa ai ba ku gaya mu ba ai mun gaya maka to ai ban dauka haka ne ba mm. to yanzu kamar ka dauka haka ne mm. da gaga abu mm. saboda haka eh, a zauna a saurara aji wasu din eh in biyara na da zata da dawana da wari ko to Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayen mu bukatu mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wasu yan mu Allah ya nuna musu alkhairi a dayin da suke makiya kuma Allah ya shiga tsakanin mu masu dago dago da tsafe tsafe Allah ya mayar musu da kaidin su wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala abdika rasulika Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin asara asara shirra madan mubarak kenan garin ran gidan tarayya sai an ga ne هون اللي معنا الشيخ محمد مصطفى مصطفى نيجي ولكن مش ان شاء الله